Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Don Allah VOA Hausa, ku tambaya min masana, kowace ƙasa ta fi sanyi a duniya? Mai tambaya garba na hali Kamba, unguwar Dogon Rini, Kamba, jihar Kebbin, Najeriya. Sai kuma maimaicin tambayar nan game da Comrade mai cewa, Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku yi min ƙarin haske kan kalmar kwamrad. Shin wane ne kwamrad? Me kalmar kwamrad ke nufi? Shin waɗanne alamomi kwamrad ke da su? Ta yaya aka samu wannan sunan kuma a wace shekara? Wai da gaske ne kwamrad bai da aikin yi? Masu tambayar haɗin gwiwa kaka mai yiɗi da Alhaji Bukar Gursuma da Masak jihar Borno Najeriya. To bari mu fara da tambaya kan ƙasar da ta fi sanyi a duniya Idan mai tambayar Malam Nahali Kamba na tare da mu, ga ansarka da wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Garba ya samo daga Dr. Madube Tumba Kwabi da ke koyar da darasin kimiyyar yanayi da muhalli ko geografiya a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya FCE a takaice da ke Yola, jihar Adamawar Najeriya. wanda ya ce. To, a wannan tambayan da aka yi cewa wace ƙasa ne tafi sanyi duniya? To, akwai kasashe masu sanyi a duniya amma yawancin su dai ta waje kasa asiya nan to amma dai bari in amsa in fara da wanda ta fi sanyi kafin wa'ansu kasashe da suke biye da shi saboda matambayi da sauran al'umma su sani kasashe nawa ne muke da su masu sanyi da kuma wace ce ta fi sanyi to a duk kasashe guda ashirin wanda su suke da sanyi duk duniya wanda take gaba da su duka ta wajen sanyi shine kasa ƙasa Antarctica wanda ƙasa ce sanyinta tana kasa da digiri na Celsius waje kasa da sassa'in da biyu da igo uku. Eto kuma ta waje digiri na Fahrenheit tana kasa da ɗari da talatin da uku da igo shida. Shine mafi sanyi a duk ƙasa duniya. Bangaren da ya fi sanyi a wannan ƙasa da ta sa shi a gaba cikin wa'yansu ƙasashe kuma kuma wato gabaci gu ne wanda ana ce da shi Eastern Antarctica Plateau wato gabashi Antarctica e, ta waje wato tudu ne a gun a ne sanyin take da matuka ga bisa duk duniya to mabiyi kuma da wannan kasan ta waje sanyi ita ce kasar Russia ita ma tana da sanyi amma tana kasa da wannan kasa. to a ƙasa Russia kuma akwai kasa akwai gurin da ake kira Vostok station ita ce da sanyi a wancan ƙasar rasha wanda eh, digiri na celsius nanta tana ƙasa da tamanin da tara da digo biyu to akwai waɗansu ƙasashe kamar kanada, wanda namba uku ne a sanyi akwai kuma united states of america ita ce namba hudu a sanyi akwai ƙasa mongolia ita ce namba biyar a sanyi akwai ƙasa kazakhstan ita ce namba shida a sanyi akwai ƙasa norway ita ce namba bakwai a sanyi akwai ƙasa kazakhstan ita ce namba takwas akwai ƙasa finland ita ce namba tara namba goma a cikin ƙasashen kuma shine estonia to sha ɗaya ita ce ƙasar sweden da sha biyu kuma ita ce ƙasar belarus na sha uku ita ce ƙasar denmark to sha hudu ita ce ƙasar latvia to sha biyar ita ce ƙasar austria sha shida ita ce ƙasar switzerland eh, sha bakwai ita ce ƙasar iceland eh, sha takwas ita ce ƙasa Lithuania, a sha tara ita ce ƙasa Poland, a ta ƙarshe ƙasa ta ashirin na sanyi ita ce Slovakia. ƙasa ƙasashe ne wanda aka sani da sanyi a duniya duka, wanda kuma ba ma za a ce duka wurare cikin ƙasa ne da tsananin sanyi ba saboda inda jama'a suke yawa watar na ana samu zafi su haka wa'yansu gefen su ne wanda suka basu su wannan cin gaba ta kasancewa ƙasashe. ƙasashe masu sanyi a duniya. Sai kuma maimaicin ansar tambayar su kaka mai yiɗi da Alhaji Bukar Gursuma da Masak game da Comrade. Idan ana tare da mu, ga maimaicin ansoshin da wakilinmu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba ya samo daga wurin Dr. Babu Kwai Gire wanda ya ce. Assalamu alaikum wato lado ita kalmar uh, comrade uh, daɗaɗɗiyar kalma ce uh, wacce ta samo asali muna iya cewa daga harsuna uh, kamar faransanci da spaniyanci to ita kalmar comrade abinda take nufi shine amini wato abokin hulɗa kenan to amma kalmar comrade din ta fi uh, bunƙasa ne a lokacin da aka yakin juyin juya hali na na alif ɗaya da ɗari bakwai da tamanin da tara a faransa lokacin da in baka manta ba wato yaƙi ne na wato kusan a cewa juyin juya hali ne waɗanda yake na ƙwatar yanci saboda yadda ake musgina ma ma'aikata da makamantansu aka zo aka haɗa ƙarfi da ƙarfe waje guda aka yaƙi wannan aka yi juyin juya hali to sannan kuma daga baya kalmar ta sake wato kwararowa inda ake nuna aƙida cewa to misali ta kwaminisanci ko kuma ta wannan 'yan gurguzu in ka duba a tsarin tsohuwar tarayyar soviet yauwa to za ka tara cewa akwai wannan aƙida ta 'yan gurguzu din ko kwaminisanci to kalmar sai ya zamana tana nufin abokin gwagwarmaya ko kuma wanda ya zanto kuna da aƙida iri guda ko kuma ra'ayi na ƙwato wa al'umma waɗanda ake musgunawa hakkinsu to ai in ka lura da ra'ayin gurguzu shine wanda ya nuna cewa fa ya kamata kowa a bashi darajarsa a bashi muhimmancinsa dukiyar ƙasa kuma ta kowa da kowa ce da makamantansu to a nan sai ya zamana duk mutumin da ke da irin wannan ra'ayin wanda kuma yana yaƙi da zalunci to ana kiransa comrade to ya sake yin tambaya shin ya ake saka masu comrade din a sakayya ita ce ai in aka yi nasara a wannan gwagwarmayar su an saka musu kenan misali an zo ana cin zarafin talakawa ana musguna musu rashin adalci ya yi yawa da makamantansu shi comrade kuma ya zo ya jagoranci mutane sannan kuma aka yi nasara a wannan to ai kaga shi burinsa ya cika kenan don shi dama comrade burinsa shine ya ga cewa dai komai na tafiya daidai ba zalunci ba kuma musguna ma wanda ba shi da ƙarfi to sai dai a 'yan shekarun nan abin da aka sani na shi comrade an samu wasu kwamrorin za a ce waɗanda alal hakika farkon tafiyar su kowa ya zaci cewa yaƙi suke yi da zalunci kuma sun fito ne saboda su taimaki shi talaka to amma kuma da ya zamana an musu sakayya ta fiskar aka zaɓe su a siyasance suka jagoranci mutane sai muka, ga canji na, na, na siga yayi magana cewa shin daga gaske ne wai su comrade ba su da aikin yi to ai da zarar ka ce comrade da a matsayinsa na jagora na maya ne aka ga ba a cewa ba da aikin yi to amma kuma galibi za ka tarar su comrade din saboda su ma suna cikin waɗanda aka musgunawa ne su suka san inda ke diwa su suka san inda ke zafi ba talaka to kaga su ma kenan suna cikin tafiyar to sai zamana sun jagoranta to daga baya ita wannan kalmar ta sake komawa ta ɗauki wani salo kuma ai saboda galibi shi wanda bai da ilimi ya zai jagorance ka kwaci yanci shi ya san ta inda ake musguna maka shi ya san hakki shi ya san doka to kaga nan ba abun mamaki ba ne ya zama su waɗanda suka yi karatu daga cikin mu ne waɗanda muke ganin cewa suna da aƙida na taimaka mana ya zama su ne suke jagoranta wannan harkar har suke ake alamanta su da suna comrade to kaga nan ya nuna cewa kenan lalle ne a samu su yan boko ne saboda su suka san abubuwan da ke faruwa na zalunci na gwamnati da makamantansu to don haka ita kalma takan iya faɗaɗa ko kuma ya zama an samu ma'anarta ta ragu to wannan yana ɗaya daga daga cikin yadda kalmar ta faɗaɗa ne take nuna cewa galibi ngance mutum comrade ana nufin dan boko saboda kuma ka san eh, shi comrade kamar da na faɗa dama ba wani ne mai abun hannu ba to kuma tunda ba shi da abun hannu ai kaga ba da za yi kyauta dama shi ma baya da shi amma kuma yana jagorantar mutane ne wajen kwato musu hakkinsu to magana cewa shi comrade yana gefe gefe baya son shiga jama'a sannan kuma za a same shi watakila da wasu ra'ayoyi waɗanda watakila wanda ita al'umma ba ta fahimce shi ba yana nan kaman bahago bahago haka to watakila wannan din saboda kamar da na faɗa harkar comrade din ne ta fara canzawa ta fara komawa wani abu sai mutum ya zama na to maimakon yake eh, nuna mutane a kedar sai zama yana kyamatar abubuwan da mutane suke yi ne to kuma kaga tunda ba wani abun hannu ne da shi ba maimakon a ce ya zo mutane suna nuna ko guje ma irin akidar da yake yi to sai gefe gefe da su saboda lado zamani ne namu wanda yake wallahi al'amarin fa sai dai mu ce kai la haula wala quwwata illa billah saboda wallahi ba abin mamaki bane ka tarar mutum a kira shi a zagi sannan a bashi dubu ɗaya ya karba saboda mutane gaba ɗaya ko saboda lalaci ko kuma saboda e, e, rashin tarbiyya ko kuma wani abu makamancin haka mutane gaba ɗaya an lalace e, musamman ma matasa mu eh, ka ga eh, suna ta wasu kalamai na zagin iyaye su suna ga wannan ah, su ne wayewa to ba abun mamaki ba ne idan comrade ya lura da ire-iren waɗannan abubuwan ya ga cewa gara shi ya yi gefe sannan kuma ita al'umma dama a kullum tana da zaɓin mai da abu wanda yake mai kyau ma ta mai da shi mummuna a ɗauki mummuna a mai da shi kyakkyawa in ka duba yanzu ko da aiki ne mutum yake idan aka kai shi inda yake almunda hana yake yana yana satar dukiyar jama'a ba cewa aiki ya samu alheri ba sannan kuma kuma wanda watakila aka kai shi irairen waɗannan wuraren ya yi ƙoƙari ya tsare gaskiya sai a ce matsiyaci bai da albarka ko a tandun mai kasa shi haka zai fito fari fat wannan ya danganta ga wasu al'umma ne waɗanda su kuma fasarar comrade ɗin haka take nufi a wajensu ah, Allah ya sa mun fahimta. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Madube Tumba Kwabi na FCE Yola da Dr. Babi Kwaigire na Jami'ar Modubu Adama da ita ke Yola Adamawa Najeriya da wakilinmu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba da wanda ya haɗa mana sautin hailu haile da injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goban idan Allah ya kai mu.